فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين babu wanda ya fi zalunci fiye da wanda ya dangana wa Allah abin da bai dace da shi ba na abokin tarayya ko mata ko ɗa babu wanda ya fi zalunci fiye da wanda ya karyata wahayin da annabi Muhammad ya zo da shi, ashe a cikin wuta babu masauki ko wurin zama ga masu kafircewa Allah da saƙon da manzansa ya zo da shi tabbas suna da wurin zama da masauki a cikinta yayin da Allah ya ambaci makaryaci mai ƙaryatawa sai kuma ya ambaci mai gaskiya da gaskatawa ya ce